إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yau biyar ga watan Ramadan jiya mun ce biyar kuma hudu ne yau ne ke biyar ko biyar a biyar a afwan biyar ga watan biyar miladiya shekara ta 2020 shi kuma yi daidai da sha biyu ga watan ramadan hijira 1441 a cikin wannan tafsiri namu da tafsirin shi bakara a nan masallaci imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara najeriya muna kan aya ta talatin da tara muka kwana a jiya cikin wannan sura za mu tashi kuma kan aya ta 40 insha Allah malamin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم وأوفوا بعهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبوا وآمنوا بما أنزلت مصدق لما معهم مصدق وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به نعم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون نعم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala ya kan ba mu labari akan ni'imar da ya annabi Adam alaihi salatu wa salam a cikin al'ummarsa shi yasa Allah ta'ala fara kawo kissa annabi Adam a matsayin kissa ta farko a cikin alƙur'ani saboda shi ne farkon halitta a bayan ƙasa sai Allah ya fara gabatar da kissar annabi Adam alaihi salatu wa salam bayan da Allah ya magana a kan ni'imomi da ya ma'anjin adam da kuma al'amarin da ke tsakanin da shi na saukar da shi da aka yi daga aljanna zuwa wannan duniya ɗin wanda take asalin inda Allah ta'ala yake zai kawo shi da sai ya kuma a kan bani isra'il waɗanda suke Allah ya yi musu baiwa mabambanta Allah ya musu ni'imomi da yawa ya ba su daraja mai girma amma duk da haka bani isra'ila ba su tsaya suka tsare umarnin allah subhanahu wa ta'ala ba ba su kiyaye sakon allah ba ba su yi abin da ya dace da su ba shi yasa allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance su da ambato a cikin littafin su mai girma saboda yiwa da juya baya da waɗannan bani isra'ila suka yi sai allah ya ware musu ambato a cikin alƙur'ani don kowa ya ga fushi da allah ta'ala ya yi da su da kuma tsine ba lamarin da Allah ya yi to ba a yi wasu kawai don saboda zalunci ko don ba a kan su ba sai da aka fara da maka baiwa da ni'imomi da Allah ta'ala ya yi to sai da ƙarshe kuma duk hukuncin da Allah ta'ala ya yi yake maku? ba za ka zargi komai a cikin wannan hukunci ba saboda an yi musu baiwa iri daban-daban an yi musu ni'imomi daban-daban amma bani isra'ila suka yi kunna ƙoshagu suka juya baya suka ƙirƙirin umarnin allah subhanahu wa ta'ala shi yasa sai da allah fara yi musu wannan labarin ni'ima ɗin ya goranta musu a kan abin da ya musu sa'annan sai ya musu umarni dan ya zama cewa an gargaɗe su a kan abin da suka aikata Allah ta'ala ya cewa ya kuma Isra'ila tuna ya kuma Isra'ila ko zuru ni'matin allati an'amta alayhi ku ambaci ni'mar da yayi muku wanda yayi a gare ku ku auku bi ahdi ku cika alƙawari na ofi bi ahdikum kuma zan cika muku na ku alƙawari wa iya ya farhabuna ni kadai ya kamata ku tsoro ni kadai ya kamata ku farjinta ku kauce mu abin da zai saba umarni na وآمن بما أنزلت مصدقا لما معكم kuyi imani da abin da ka saukar ku kuna masu gaskatawa tare da abin da ke wajen ku wala ta kunu awwal kafirin bi kar ku zama ku farko wanda za ka fara kafin ce ma abin nan da yake kafin ku wala tashkaru bi ayati zaman qalila wa iya ya fatakun Allah ke kar ku sayi ku yi shi da wani zamani ma'ana wasu yan kuɗi ‘yan kaɗan wa iya ya fattakun ni kaɗai ya kamata ku tsoro tsoro wanda ake neman takawa da shi wala kalifin haƙa bil batil kar ku dinga shafa da gaskiya da ƙarya wa annu da wa tunnu al haqa kuna masu koyi gaskiya ne wa antum ta'lamuna alhali kuna sanin abin da kuke da shafa da gaskiya da ƙarya wannan kuskure ne wannan abubuwa da Allah ta'ala ya fara faɗa a kan bani isra'il Allah yana iya musu baiwa da musu tare da cewa waɗanda suke gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su bane bani isra'ila da suke zamani annabi Musa alaihi wasallam ubannin su ne kakannin su ne tsatsun su ne shirka da ake ba wadancan baiwa da shi tamkar an yi wa wannan baiwa da shi saboda kakannin su ake yi idan kuma wani cin suka yi laifi to tamkar wani da suka aiki ne da adadin ubangiji ni'imar da ya makakanninsu sai ke kuma na yi muku ni'ima. ni'imar da haka tana cikin abin da Allah ta'ala ya mabani Isra'ila laifin da kakanninku suka yi yana daga cikin laifin bani Isra'ila har duniya Allah ta nake za su yi gurgurar sama su shi kun bai ta zuci Allah ba kawai laifin da suke bane a cikin ne mabani Isra'ila har Allah ta karɓa ba haka nan kuma bai wanda Allah ta'ala ya ubanni kakannin su ta cancanci a goron ta musu wani nima inda Allah ta'ala ya musu rashi ne Allah ta'ala ce wadkun ya kuma ni Isra'ila uzkuru ni'mati al'amtu a alayhi ku ambaci, ku tuna ni'imomin da yi a gare ku wa ku bi ahadi ku cika alƙawari na tunda na yi muku ni'ima to ga umarni na ku cika shi ofi da ahadukun alƙawarin shi tsakanin da ku kuma su samu shi wa iya da Habuna ni kadai ya kamata a duk kwarjininsa a tsoronsa a girmama Allah kadai ne yake da wannan al'amari in banda Allah ku wanda ke zanci wannan al'amari bani Isra'il su ne mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam waɗanda Allah ta'ala ya baiwa da ni'imomi daban-daban ya yi musu al'amura na goma shi ne arziki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tilbar goron ta musu waɗanda al'amura ya take musu ya bani ta irin kuru ni'imace da ta yi a ko tuna wannan ni'imomi ne neman daga cikin ni'imomin da Allah ta'ala ya musu su ne al'amura da yawa waɗanda Allah ta'ala ya labar da su a cikin alƙur'ani ya tsirar da su daga fushin fir'auna yayin da Allah ta'ala ya tsaye da su ga fir'auna na neman ya haraka mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya tsaye da su kana ya tuka musu da almani ya karɓa musu da dabba daga sama wasalwa Allah ya tuka musu da tsuntsu wani dabba ce salwa da Allah ya ba su sannan Allah ta'ala ya soka musu da al-ghamam musallalla alaikum al-ghamam wannan gamam da aka soka musu baiwa ne da Allah ta'ala ya bani Isra'ila sannan kuma ya daga darajar su alal alamin duk wanda suke bayan kasa wannan lokacin bani Isra'ila sune jagororin su sannan Allah ya soka musu da annabawa a cikin su da yawa wa ba su Allah ya aiko a cikin bani Isra'ila annabawa da manzanni da yawa wannan ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi wa bani Isra'ila su kadai shi yasa Allah ta'ala ta ku tuna waɗannan ni'imomin da ya dangane ga wannan ni'imar da Allah ta'ala ya muku to su imani da abin da kuma Allah ta'ala ya jarrabe ka kaga a nan Allah ya zai musu goji kuma Allah ya isa suna musu abin da musu na baiwa saboda shi kadai yake yi babu wanda shi maka Allah wajen wannan alama. kuma Allah da ya musu wannan ni'ima shi ne yake umarta su da yin su ta mata, su bi abin da yake su hannu a kan abin da ya hana su amma Bani Isra'ila suka juya baya suka kiyar da umarnin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da Fir'auna ya cin karo su da dangadan zai zai halaka da har ta kuma suna cewa inna la mujrakuna tabbas an ci muna da karau zai halaka da ya zo ya sa su a gaban ruwa zai halaka da Allah ta'ala yayi mu annabi Musa alaihi salam wahayi cewa kan kisan garka kada ki wannan teku zai rabe gidan tekun ya rufe guda biyu ruwan da Allah ya ke da annabi a Musa da jama'arsa a ciki su ne da ruwan da kuma Allah ta'ala halaka da fir'auna a ciki mutane annabi Musa sun wuce fir'auna ya shigo tsakiya Allah ya yi umarni da wannan ruwan su haɗe domin halakar da fir'auna Allah ya yi mutu gode da wannan shi yasa Allah ta'ala ya ji cewa وإذ فرقنا بكم البحر وأنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم هذا دول وجه ولا أبوه سوما في آل الديية سوبكم من الله سبحانه وتعالى أما من إسرائيل كتبية بايا شيخ الله تعالى إيه وسأل بركة سوني كما أن يهودا وكذا مغضوب عليهم wanda za mu tarar da bayanin a gaba insha Allah ta'ala za mu bayani a kan suwaye bani Isra'ila ne suka ku sa'annan mene kashe kashen wannan bani Isra'ila ba wani suka rena Allah irin bani Isra'ila Yahudawa ba wanda Allah ya fushi da su irin bani Isra'ila saboda duk gata Allah ya mutu ma me yasa kan gare saboda juya baya ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya fi Allah ka tsare mu cikin wannan wannan sai Allah ta'ala ce musu wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin ku yi imani da abin da muka saukar tare da su musaddiqan lima ma'akum ku yi imani da abin da muka saukar muku wanda ke gaskata abin da kuka shaɗe shi menene wannan abin da suke tare shi Allah ta'ala ce wa aminu ma anzaltu musaddiqan lima ma'akum ku yi iman da abin da suka wakar wanda yake gaggata abin da suke tare shi waɗansu malaman tafsir suka ce alqur'ani domin kuna da taura kun yi iman da taura kun gaskata taura to ku sau gaskata alqur'ani wanda aka saukar wanda ke gaskata abin da ke tare da ku لماذا القرآن ya gargata التوراه taura ko آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المسلم كذا إيمانهم ya shafi imani da annabi sallallahu da kuma annabi Musa alaihi wasallam da annabi Isa da annabi Zakariya da annabi Yunus dukkan annabawa ubangiji haka ne imanin mu ya shafi wa kutubi littafan da Allah ta'ala saukar alqur'ani ya kunshi imani da taura da injila da sunan Ibrahim da Musa da zabura da sauran littafan da Allah ta'ala ya bar labarin dan haka sai aka ce to ku yi imani da alƙur'ani lazi anzal wannan da na saukar musaddiqan lima ma'akum yake gaskata abin da kuka da shi al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi akmaliha Allah ya umurce mu da mu gaskata littafan da zai gabaci alƙur'ani babu ɗin da ya sa imani da su shi ne babu ɗin da ya sa su masu imani da alƙur'ani domin dukkan su littattafan Allah ne da Allah ta'ala saukar ta hanyar mala'ikarsa jibril alaihi salatu wasalam to wajibi ne su yi imani da alqur'ani domin yana gaskata alqur'ani kamar yadda aka rubuta da imani da injila domin tana gaskata abin da ke cikin alqur'ani da kuma ƙari da shaɗi wasu abubuwan na bishi sha alaihi salatu wasalam yana gaya musu cewa kai imani da muku da abin da nazo da shi sannan abin da nazo da shi akwai abin da zai shafe muku a littattafan ku akwai abin da kuma zai tabbatar muku da shi to haka ya shafe wasu abubuwan ya kuma tabbatar da wasu abubuwan da haka imani da alƙur'ani wajibi ne ga kowa wadansu malamai suka ce a'a annabi muhammad صلى الله عليه وسلم وعالم بما أنزلت مصدقا لما معه في إيمان بان محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول في إيمان عليه وسلم وأن يكتج عن الشيء كنت أتكتوا الشريعة في ذلك الشوق تشريما وأن في إيمان الشيء وأن سؤال الذي تفسر من آية تشوى إيمان جعل محمد صلى الله عليه وسلم دليل تقوى الشريعة suka ce mutanen annabi musa bani isra'il sun ce malarabawa wannan abin ku aka turo wa ba mu aka turo ba domin mu muna littafi ko mara annabi ku ne ba ku annabi ko ba ku littafi da ka wani naku ne ba mu ba sai Allah ta halatta musu a'a kuma an aiko muku da shi ku imani domin abinda kuke karɓar kura da shi in annabi ne to wannan annabi ma kushi mani din ba abin da ta annabawa la nufarru la da ahadi ne da su idan kuma littafin kuke karɓar da shi to shi wannan na kushi mani domin shi ma littafin din da kun da an saukar ma larabawa ne to kuma ku imani da kuma saboda babu annabi ko ba bayan annabi kuma wasu annabawa sun zo kuma sun tafi ko ba da shari'ar annabi da suke aiki ba sun zo da wasu shari'ar daban amma annabi isa alaihi salatu wasalam to haka ne ku imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka Allah na jan hankalin bani Isra'il dangane da su imani abin da yake kira gare shi kar su zama masu saurin kai masu fiye ba rashin ya gane wannan shi zai haifar musu da matsala tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai Allah ta ce wala wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama ku ne farko wanda za su fara ma mu alqur'ani ko kuma farkon za su ta fice ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare cewa dan sakon Allah ne ya zo ne shi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala to kuma wajibi ne ku yi imani da shi da abin da yake shi na alƙur'ani mun bayyana za ta ba bambanci tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa da fuskar imani ba bambanci tsakanin abin da suka zo da shi wajibi a miƙa wuya a imani da abin da suka shi gaba idan ku kuka juya baya to lalle ku sani cewa za ku samu matsala shi yasa Allah ta'ala ke muku wala tashtaru bi ayati samanan qalilan wa iyaya fattaqun kar ku sai da ayoyina da wani abu kan kan na duniya ku sani ni kadai kamar ku tsoro malaman ka su suka ce ma'anar wannan aya ko wannan gabar shi ne kada ku yarda ku juya addinin Allah baya saboda waɗansu al'amura da kuke da na duniya kuna kallon moriwar duniya da abin da kuke da shi yanzu idan kuka ji shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ku rasa mabiya za ku rasa masu goya muku baya dan abin da kuke samu za ku ya samu hidimar ahalin suna da bidiya ne ana cin ɗan bidiya ku dawo ku sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin da suka suna za su yi asarar mabiya za su yi asarar kudin laraba za su yi asarar kudin zaraka kudin addu'a kudin da suke kawo wannan yasa suka iya da su imani da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tona musu da su ba za ta bar su zauna lafiya duk mutumin da ya sauka a kan karantarwar Allah da karantarwar wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a ran da zai ja su a kan shi a cikin domin da haka ne zuwa da kusiya sai za su kalli su me yake tsoro tunan asiri sun ya tsoro tunan asiri bai ya tsaya a kan abin da shi ne abin da ya saba da shi ikirin gaskiya wanda kuma wanda shi ne ainihin son zuciya ka roƙi Allah kuma ya raba ka da sun sharrin zuciya domin da ka tafi kan zuciya ba ku nan za ka fi Allah idan ka tafi kan son zuciya babu ran da za ka yi a yi gaskiya tare da kai idan ka tafi kan son zuciya babu ran da za ka yi da gade da ka bi saboda kana tsoron mabiyanka duk ko wanda ya koma tsoron mabiyanka to Allah ne shi ne jarabta shi da wa'annan mabiyanka ba ka so su ne. ba ta so su tarwatse to kullum kana jin abin da suke so ne ba abin da ke Allah yake so ku yi ba shi ne bala'i son zuciya Allah ka raba mu son zuciya sai Allah ta'ala yake mana ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون كم شاف جسيا فتح كنا مقوي جسيا الهاي مكون سوى جسيا أجمعين kun koye shi ne sun ku bi ta yi malamai ce wala ta ne sun haƙa bil ba ai la ta ne sun yahudiyya da wannan nasraniyya da wannan islam kar ku haɗa yahudanci da kiristanci da musulunci ku ce da ɗaya ne an ce ku imani da alƙur'ani da suka ce ai larabawa su kama shi جزنا لنا التوراة أنت في إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتشي أي النبي لا رواي من أبناء النبي مو بعيدة نصارى كبي الله كبي النبي محمد فتشي جيزة شيء بصورنا النبي محمد wasu malamai sun fassara da wani سيئة مجيئة كم تسيئة بأنب محمد صلى الله عليه وسلم شراء بيئة الكتاب بشراء بتدور وأنب مصاد أنب الكتاب بالتينين بطل آه. أخي أمر أن أقول أكي شراء أنب موسى كافر زوى أنب محمد صلى الله عليه وسلم إمام الإشارة يقول وإن أحل لكم بعد الذي يقودون عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون kaga tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Isa akwai shari'a da algoji ba ta yi وجئتكم بآية من ربكم ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم to kenan tattaruwa za su da yahudanci da kiristanci su zo su musulunta shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dogara da wanda suke shirin addinin kiristanci ba kyale ke ba shirin su yi zuwa ga addinin musulunci da ya tarar da wanda suke tafiya a kan addinin yahudi shirin su yi ba kyale a kan yahudanci domin wasu kuma na allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban ya aika zuwa ga ma'abuta waɗancan addinai kuma ya kira su da su bauta ma'amma su subhanahu wa يكلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والد إلى والد إذ أسل تسل يؤذك الله أجرك مرتين قل أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من فإن تولوا فقولوا شهدوا بأنها مسلمون كافر شرط أكد الإيمان أن محمد صلى الله عليه وسلم يهودية النصرانية من أفع المسلمين دين بلد أفعال بعض أنا بقاتل سداو ودخول في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشباب تزوي تبيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن يدعو الشريعة جنب رحمه الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها يبقى أبو بعد النبي محمد لم يجوز قتل ثم ذاك ذوك الشيء عداوة أي أقرن حق الكيس فكانوا أن أجلوا لأخوة الدين المسلم دي الكرفتي أجيل يهود ويقضوا أهل الشيخ أتبقى بالله وإن ما لم يكن في على الدية جوالي من أجل وما لم يكن يشوفه رابط العالم الإسلامي كون يسألون على الدية والنجابة جاءت الأظهر كي ترى على الدية والنجابة وربما يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى يرد الإبطال في وحدة الأديان حكمة ونفس المتعلم ولذلك أسأل من يوم الشهاد السيد وقال ذلك كرد قال بإني مهمة ذي لو كان كرد الشهاد والمقدر نفسه وأعاد الديني أعاد الديني أتخار الثاني وصف هوتيل هوتيل يوصف وكنا أنتو سنة هذا القرآن جاء التوراة da kuma bible a littafi ɗaya wai a haɗa su zama abu ɗaya three in one trinity wannan kafin ba zai yi ta maganar Allah da maganar da waɗansu mutane su suka zaru har abada wannan tunani ba su ba a ce a haɗa alƙur'ani a nan nan ɓangaren taura nan ɓangaren injila ba zai yi ba saboda akwai tafka da warwara a cikin waɗanda suke hannun shi sannan shari'a da nabi muhammad sallallahu alaihi ta soke wasu abubuwa cikin wata ina akwai shari'a masu kablan akwai abin da su a wajen tare a wajen mu haramun akwai abin da a wajen su haramun ne a wajen mu halal kamar cin ganima a wajen su haramun a wajen mu ba halal ya zaka ɗauna ba da haka dole su tafi wannan shari'ar su dawo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da sai da Umar shi Allah ta'ala wa radwanallahu alaihi wata rana ya dauko wasu fallaye na taura kegofi ne yana karanta yana jin daɗi ya samu wani abu na ilimi ya zo kuma wannan Allah sallallahu alaihi wasallam na sallallahu alaihi wasallam shi ba shi fuskar sai jajawo yake menene wannan hadisin ma ألم آتكم بها بيضاء نقية بنظمك للشريعة لما كفرات تتبع ما قد يبقى تسمونا لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع يا النبي موسى لغير والله بابا أظن جعل شيء جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء النبي موسى لغير ما أبن ذي سائل لابن من الله سبحانه وتعالى عليه وسلم ما أفعلون أبن كثير sai da umar jin kona ta ce daga ranar mu ƙara karanta Allah samu fahimta don haka Allah bai yadda a haɗa shirya da ƙata bayan suna ba sai ko haɗa gaskiya da ƙarya Allah bai nuna wannan waɗansu malamai suka ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna ma'ana shi ne karku yadda ku haɗa abin da ke gaskiya da ƙarya haɗa musulunci da kafirci haɗa sunna da bidiya Allah bai gane wani, sai da su musulunci kawai amma Allah baya kan kana kan shirya gudu kuma kana kan fata Allah yana kan ka bi shi ne ga baki ɗaya. kar ka yadda kana bauta ma Allah kuma kana saba ma Allah shi iya iya wato zama cewa bautar Allah subhanahu wa ta'ala kake yi a kodi shi sai Allah ta'ala ya maka albarka ta abu da kake yi Allah ta'ala ya wa aqimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'in ku tsaye da sallah ku ba da zakka ku yi tare masu ruku ya kuma Isra'il Allah ya kira da abin da ke damar shari'a ce sun kafin zuwa mutum na Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan sallah bani Isra'ila suna sallah kuma an kira su da tsaye da da suke a cikin littafan sai zama kenan wadda ta ta'ala wa aminu ma an zalbi kalli ma ba'a abin da ke alkurani yana gaskata abin da ke cikin littafan ku ke tunda Allah ya ba da labari da umarni za a ne a cikin alkurani wanda ke gaskata abin da ke cikin littafan ku shine wa qimus salata ku tsaye da sallah dan zai da sallah ba sallah suka koma suka mai da al'amarin wasa da izgil da rainin hankali da rainin wani sai Allah ta'ala ya umarce su su koma wajen tsaye da sallah ce musu wa qimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba zakata Waɗansu malamai suka ce wa qimus salata wa atu zakata ba da zakata da ake magana a nan ita ce zakka ta wajibi saboda Allah ya yi haɗa ta da sallah sai zama zakka ta dukiya ake magana zakka ta dabbobi zakka ta amfanin gona wannan kuma da muka mai imamu kurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce sai suka ce zakka ce ta ta ɗauke sadaka kawai amma alƙawarin rajin shi ne zakka ta wajibi saboda yanzu idan lafazin insafi ya zo wa an su tuhin ma zaka na ku min kabla an yi a cikin kuma al-maut ta ga wani duka ba zakar ake magana ba ciyarwa fi da lillahi ta hanyar amma duk inda lafazin zakka ya zo to yana zuwa ne da magana akan galiban hukuncin zakka ta wajibi to Allah ya rubuce su tsaye da sallah kuma ya rubuce su da ba zakka sannan kuma yake musu warfaqu ma'ar raki'ina ku yi rukun da masu a nan abu uku Allah ta alar da su shi na farko sai da sallah addini ya cika sai da sai da sallah babu addini da za a karfe shi babu sallah cikin ba. duk addini da ake sai zama karfar ɗaya, to ya zama akwai sai da sallah a cikin shi idan ba sai da sallah ba to Allah ba zai karɓi wannan addini ba Allah yana son mai tsiri sallah shi yasa yake musu wa aqimu salata wa atu zakata kuma ku bayar zakka warka'u ma'a raki'ina sai malamin su ce aka umarci su ku da masu mutu to anan Allah ya ce aqimu salata kuma zaka ta warka'u ma'a raki'ina menene bambancin wannan da wannan ai as-salatu jam'i ko kuma a salah siga ce gaba daya warkabu ma raki'i ku yi ruku tare masu ruku sai zama juz'un ne min al-ne min al-asr juz'un ne min as-salah to me yake hikimar ware wani abu daga cikin juz'in kulliyar ware juz'i daga kulliyar akwai hikima da nuna da aka ware kamar yadda Allah ta'ala ce maka ku yi imani da mala'iku eh, ku yi imani da mala'iku gaba da kuma zaka cewa ai imani da wasu da ikun mala'iku inda kuma Allah ya magana akan adawa da mala'iku kul man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati sai ce ne wa jibril da wa mikal jibril da mikal ba su cikin aduwwan lil mala'ika adawatul mala'ika suna cikin adawatul mala'ika amma tun Allah ya ce ba su an fito suna da wani muhimmanci na musamman kun da muhimmancin jibril da likayya shi ba ka sake ware ta ku ambaton siyayya mala'iku tare da cewa kai kiyayar mala'iku gaba da kayan jibril da likayya amma sai Allah sake ware saboda ne saboda dalilin da wasu ke cewa sun kawo annabci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana jin Yau su yahudawa bani isra'ila suna da tushe da suke suka zuwa a garin madina don suna labarin cewa za a yi annabin ƙarshen zamani zai fito ne a wajen wasu dautayi na bishiyoyi da biyu sai suka tare a hijar jajjetul awa, inda da jirgin da yawa kuma sai aka samar da annabin ƙarshen zamani a wannan ba da cikinsu ba abin da suka baro ganin suka zo nan domin annabin da suke cikin ƙabilar daga fito ba sai zama hasadan min inji anfusihim suna yin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga san zuciya ku da ta kai su da hasadan sai Allah ya yi wani kainuka ban nazir da waye-waye suna nan a cikin majalisi a jirgin mai yawa su ba ingari ba ne baki ne ɗan ne, amma da suka zo sai suka goya suka ƙabilu na cikin madina goyon baya au da kazar ban nabi suna tare da ƙabilar kazar ban kainuka da sauran suna tare da kuma ƙabilar aus kowa sai zama ko da ke goya baya akwai wanda ya rika matsayin ubangidansa akwai wanda ya tafiya shi faɗa a kowane shi ne gadon mu bayyanta to sai Allah ta'ala ya yi musu umarni yanzu da tsaye sallah saboda na matsayinsu waɗanda shari'a ta gabata a kansu to bayan tsaye sallah da Allah cewa kai musu sai ya sake cewa kuma warka umar raki'ina imma ya zama cewa ba sa yin ruku'u a cikin ibada sai Allah ya umarci da su yi ruku'u ko kuma ya zama warkan ma rajiya ku yi sallar jami'i tare da mutane ya ba da iske ba kenan yanzu Allah ya umarci da gawa cikin jami'i su bar shirye su dawo mu shirye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zama abin da ke na shari'a su ne da ba ta yi Allah ya za ta ɗaura su kan wannan umarni su dai dawo wa shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ɗaura su akan yi kare cikin da gudu ba su tsira ba shari'ar Allah guda ɗaya wajibi ne kuma su dawo su aiki su ila ku shekara Allah ya zikira su zuwa da bauta da miƙa wuya da ɗa'a da Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ce musu atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun yanzu atamuruna an-nasa bil birri za ku dinga umurtan mutane aikin nagarta wa tansawna anfusakum kuna manta da kawo ku a cikin wannan umarni da nagarta wa antum tatluna al-kitab alhali kuna ikrari kuna karanta littafi afala ta akiluna wai wani irin wawaye ne suke ba za su yi hankali ba suna da awasa da daji an saukar da alkur'ani suka ce wannan ba su wani na larabawa ne Allah ya ce a wa aminu ma an musaddiqan lima ma'akum tunda kuna da wani littafi a tare to shi ne afala ta asili afala wa antum tatluna kitab alhali kun kuna karanta littafi kuna ganin shari'ar Allah umarninsa da hannunsa, me yasa ba ku yi wala kuma da muke a a ga littafin kuna karantawa amma idan hukunci ya zo kanku sai ku koyi hukuncin Allah akan ku nuna ba na ku bane ga littafi an zo bayanin rajam wanda ya zina a cikinsu menene hukuncin sa sai suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya Muhammad ka gaya mana menene hukuncin wanda ya zina a cikin addinin sai manzon Allah sa zai ce ce musu menene a littafin aka tambaya Abdullahi bin Salam me za ka tije shi a cikin kawo littafin su aka ce ku kawo littafin su suna zuwa da shi sai aka ce karanta sai ɗaya da cikin sai ɗauki ya ɗauka sai ɗaura inda ake magana hukunci Ya ka ce a shekwa shekar da ya farji ruhu ma tsoho da tsohuwa ko kuma mazinaci a zariwar tsari da mazinaci na da mazinaci ya mace in suka jina farji muhu ma ku jefe su sai sa hannun su a wajen ɗigon jini sai zama farhamuhu ma domin jini da haru bambancin shi ya ɗigo a ƙasa idan ka rage ɗigon ya zama mai farhamuhu ma in ka ɗaga ka bar ɗigon kuma ya zama mai farjimuhu ma da ɗigo ya zama jimu farjimuhu ma ku ne idan ka rike ɗigo ya zama da haru to kuma yi rahama كم فهمت يا ربك كم فصل بسم الله بس إنه ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون قالت يا كرر يزكي شبان في زوم محمد كوزا كابو كابان أبو نجد في مكان رجل كم رسول رجل سوزن ممكن تزيد رواية دوين يتمنى جيد رواية Sama amma yanzu sun samu kwana irin su zaɗi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalle su sai ya abladun kalmar su daga hannunsu daga inda suka rike suna daga su ga ibo ya bayyana shine na nasu bil bil wa tansawna anfusakum ku kuna ga mutane gaskiya amma idan za ku ku sai aiki da wa an tuzu duniyar kitab kuma kuna masu riko da littafi wajen karanta shi afala ta asaluna waɗanne irin wawaye ne ku da ba za ku yi hankali ba a nan kaskanta su Allah yi wulakanta su Allah yi shi za ce musu afala ta asaluna ba za ku zama masu hankali ba kuna kallon shari'a ta littafin ku A ba za ku aiki shi kuna sannan hannu a littafin amma ba za su hannu ba wacce irin sun zuciya ce wannan ga shari'a ƙarara ba za ku biya ke sai Allah ta'ala ke mutu wasta'inu sabri wasu sala wa ina innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in Allah ta'ala ke biya mutu ku nemi taimako na Allah da sallah da kuma haƙuri ko da haƙuri da sallah wa inna hada nadiratu illa ala al-khashi'in domin tsaye wannan sallar al'amari ne mai girma sai ga waɗanda ke da kushuri a cikin zuciyarsu munafiki ba zai iya sallah Allah ya ce musu a kai musu salata wa asu zakata warka kuma a tsaki an yi musu umarni da tsaye da sallah an yi musu wani da ba da zakka an yi musu wani kuma da yin sallah a cikin jami'a wanda ke daraja da kuma lada hadisin muslim da bukhari ya zo da cewa daraja 27 ya zo kuma da lada 25 to sallar da ake ce su yi to sai sun nemi taimakon Allah a wajen yin haƙuri wajen biyo umarninsa sai kuma sun nemi bakon Allah wajen tsaye da sallah al'amura ne masu girma wasu guda biyu ba kuwa ke samu sosai da ke da kushuri da tsoron Allah ke zuce idan ba ka da haƙuri to da alamar ba ka da kushuri idan ba ka iya tsaye da sallah akwai kyawun kuma ba ku shirya cikin zuciyarsa ba za su kuma taɓa samuwa ba gare ka sai ka nemi taimakon Allah saboda ɗaukar dukiya ka bayar a matsayin zarka sai ka yi haƙuri ai da sallah sai ka yi haƙuri Allah ta'ala da ya umarce mu da tsaye da sallah da mu da iyalanmu sai da ya ba mu haƙuri a kan ya ce wa amur ahlaka bis salati wasfabir alaiha la nas'aluka rizqa Allah ya ka umarci iyalinka da sallah kuma ka yi haƙuri da kujerin haƙuri a wajen umarnin su sallah domin mata akwai wasa da ibada sai wajen Allah ya tsaye. to ka nemi taimakon Allah a wurin sanya iyalinka su sallah mata nawa ne za ka tarar da su yanzu a kirkin da azumi ana jiran sallar magriba lokacin da ba shi tana ciki inda ka safi har yamma zaman banza su yi ta shi da ta a abinci da wuri ba ta zama sai an zo da lokacin buɗe baki ba ta gama ba tana soya doya tana soya dankali ba ta gama kunu ba ba ta gama waye ba ga shi ana tsalla amma tana kishi tana zuci ba haka bane Allah ya za ka kun gama girki kafin lokacin zuwa da su ɗan wasannin yin fara ɗan tsanin da su to sai ka yi aure, wajen ganin sun karfe uku ka ce mata ta ciki fara aiki a abinci saboda ne don ta samu musallar magariba a cikin jami'i sai sallar magariba a lokacin ta sai ka yi aure ba a ji Allah haka za ka tare mai sallar asuba ta ci sallah ta ce maka so ka je ɗakin ta biyu ta ce ma so ka je ɗakin ta uku ta ce ma so ka je ɗakin ta hudu ta ce maka so haka za ka je masallaci ka dawo ka gama sallar sallar masu mata uku masu mata hudu da masu mata biyu kuma mu labari abun haka ne ko ba haka ba karka ka wasu mata eh, ba ruwan ka ya ranar ɗaya da ɗaya ko biyu ko ba ba da ruwan mutum kada ya tambaye ne maɗaya amma a tambayi masu mata biyu da masu mata da masu mata hudu yaya suke shan jima wajen kasu sallah wani lokaci kuma da mai ɗaya ya ake shan zuma wani gane shi kuma sai ka yi zai ka dawo gida ka gaba ta sallah ba ta ta yara kun sallah ita sallah sai an daure sai an cije da a yi sallah musamman a su ba da shi su ne salon da munafukai ba ka ake sallar asuba da sallar isha sannan akwai sallolin guda biyu suke da wahala ga wasu munafikan yan boko addini wanda suke tsoro ba a yi sallar azhar da la'azar a kan lokacin su sai ga mutum can ya fito da yamma yana nuna hannun ga a lokacin ke yunkurin sallar azhar da la'azar in kayan magana shi maka ayyukan ku ya yawa kana da abin da wuce maka sallah kana da abin da ya ji ne kima la ilaha illallah wasta'inu bis sabr was salat annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya mai tsanani sallah yake duk abin da ya yi tsabe yi tsanani maganin da sallah bilal ladanin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kulliya da shi hadisin ramna min hadisin huzaifa cewa duk abin da ya yi mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan fadi'ahu am ba da ila sala idan aka mayyarin ta ya yi yayi sai manzan Allah kama sallah idan abubuwa ke tsanani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama yana yi arihna biha ya bilal ba mu hutu da ya sallah kar ku ba duk abin da tsanani ku yi sallah wallahi sun ka daɗi a rana. idan ka ga mutum da ji ba ba da ku shuɗe yi gaba wa inna hala kabiratun illa alal khashi duk abin ya tsanani ku koma da sallah kishiya idan aka ba ta rai a gida yi sallah musamman da dare kika ji ana gari a wannan ta shi sallah miji ya bata miki rai ba uwa ba ba ta shi sallah matar da ta bakanta mata rai ba wanda za ta yi kuka ta shi sallah kasar ku ta shiga wani ne ku ta shi sallah kasuwa ta lalace ta shi sallah al'amuran duniya sun masu sun zafi ku koma zuwa ta sannan idan ku koma zuwa sannan wanda shi sun samu sun iya cikin al'amura ku tambayi masu kiyamun ya yaya suke shi da iya su ku tambayi wanda ba sa kiyamun laili ya suke jin baki ya tare su jin da yi sallah kamar yadda Allah ta hada umarni ta sai ta hana ka kunci sai ta hana ka baƙin. sai sun hana ka damuwa a duniya alƙawalin Allah ne inna salata tana alil fahsha'i wal munkar ku rike sallah akan lokacin ku tsaye da ita kamar yadda Allah ya umarce ku a kai mu salata wa atu zakat Zabi Abbas an kamai labarin mutuwar ɗan'uwansa ya ba zama ya hau abu hawan da tabbata sallah sai karanta musu wasu ainihin sabon wasu إن هذا كبير إلا على المقاشر أي كلا يا بسم الله من تكاور كير الوان أي كلا شيني الأمر من تكاور وأتوه كر كي وقال جد عندك ذكر وقال kiyamun ne ko yaya take ka samu ka sallace ta tarbiyyar yara kanana ce iyaye ku kama sallah Allah ya ce ki ku gyara masarbiya ne yarinya ce kin je ka samuwa da yadda tana gidansu ki kama Allah Allah ta'ala zai amsa ku ki kama ki ne saurayi ne ba ka da kofi ba ka da mata ba ne ka? kama sallah Allah ta'ala zai kama واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخشية كلا دائما قال واني جماعة السنة وزن قوي وزن جل دائم بيوقف حتى لو نوقع بالصبر كل لقوة حقيقي ku nemi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kan haƙuri ba za ka iya fara ƙudurci Allah kan mutuka haƙuri Allah ne ke ba da dama a kan mutuka haƙuri Allah ne ke taimakon ka yi shi ibn sayyid mujahid rahimahullah ta'ala ke cewa haƙuri ta shi uku haƙuri na farko shine as-sabr 'ala al-ma'siyah ka yi haƙuri a kan sabon Allah wa in a sha'awa ko da ku sha'awa tana girgiza a cikin ka kar ka saba ma Allah ka yi haƙuri ka dauri ka shigi wal akhiratu lil muttaqin makoma tana cikin ka kar ka saka saba ma Allah ka yi haƙuri a kan wannan to sai ka nemi taimakon Allah kan sai ka nemi taimakon Allah a kan karkata abu kowace irin abu ka nemi taimakon Allah ya hana ka yi sannan haƙuri na biyu a saboda alfa'a yin haƙuri a kan yi Allah na in kan tana bautar Allah ba iya wata bane taufiki ne daga Allah wancan da ta daina yawo baya yi bauta wallahi jarabawa jarabawa kai da aka dakin da ke wajen ibada da Allah da ce ne na Allah subhanahu wa ta'ala ka gode masa idan ka ganka na bauta ma Allah to ka gode ma Allah ta'ala akan wannan ilmin da maka ka ga da su guje kun sanyi mutum da tashi da asuba ya alwala ya kuma masallaci Allah الصبر الطاعة sai kalin Allah ya yi da shi akan wani kalin Allah ya tabbata da zuciyarka ya mukallin kullu sabbik qalbana alayhi sai kalin Allah ya tabbata da zuciyarka a wajen yi ma Allah da'a da bauta da imani in an kale ka iya wani ba za ka iya ba sannan ka zama mai akuri akan bala'i idan Allah ya jarce ka ka yi haƙuri a kan bala'i domin jarraba ta Allah ta'ala ke yin ka za ka iya jinjewa ko ba za ka jinjewa in ka jinjewa sai ba ta cikakkiyar lafiya ta shi Allah ta'ala ce wasu da'inu musamman da wasu ku ne muke makon Allah da haƙuri sannan kuma da sallah su ne maganin bala'i su ne maganin musiba wa inna hada kabiratun illa ala al-khashi'in tana da wahalar tsayarwa sai ga wanda shi ne tsoron shi kaɗai ne iya sai Allah ta'ala ce zuwa yi wannan allazi ne da nuna annahu mulaku rabbih wa annahu ilayhi raji'un su ne wanda suka samu ne yaki a nan ba zato ba ne kamar yadda a sheik muhammad musa alamin shankiri a alamin shankiri da kuma bawa ta rage bada su al'adabin da ne limajar tafsir يعني الذين يظنون انهم ملاقى ربهم اي الذين يوقنون ويمكن تبقى سوى ذات عبد ابيه بن القيامة سنة اليقين ذات عبد الله ما شك فيه بعد آية تبقى الآية إن لكم أن الشاشين ما أقول أن الله سنة كيف تبقى سوى ذات عبد ابيه سبحانه القيامة وأنه إليه راجعون kuma sun da cewa suna masu komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba ku ikon imani da yaka Allah ka ba ku ikon komawa da yaka Allah ka dora mu akan sallah Allah ka dora mu akan hakuri Allah ka ba ku ikon tabbatuwa kai. Allah ka raba mu da bala'i da musiba da annoba Allah ka raba mu da fitina abin da ya zama da abin da ya ya Allah ka ba mu da mu ka shirya mu ka yi da ka aure mu da ƴaƴanmu ya ubangiji Allah ka zama da mu ya Allah ka tsare daga bala'i da musiba ko wace ya Allah ka zama mai taimakon mu a kowace shi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa al-ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين